assalamu alaikum yan wana kyash ko lokaci kowace sallah kowace sallah mun nijar sai mu je mu gayyato mawaka shin wai ina shabab din mawakan mu na cikin gida wai me yasa ba mu gayyata su Ko kowace ƙasa tana alfahari da mawakanta mun waya ya kamata mu yi alfahari da namu mawaka da yan fina-finan wanda suke shirye-shirye da masu yi wallahi ina alfahari da kasata don na san matasan kasata suna da kishi amma ya kamata wagga hanya da 'yan kanu suke doka a kowace shekara su zo kasashenmu su yi wasanni su kwashe kudin kasar sannan su tai kasarsu shin wai ina mawakanmu na cikin gida wai ina mawakanmu na defartama defartama a cikin faɗin nijar babu inda ba mu da mawaka ka fara tun daga agadez zandar tawa tilabiri doso yamai difa kwanni cash babu inda bamu da mawaka wai shi ina suke mawakan nan shin ku kun sallah kun da ku yi sallah ba ku taya kuma yanda kowa ke wasa kasash ya yi alfahari ya je kalli dan kasash shin kullum za mu tsaya muna kallon 'yan kasashen waje mawakan nan su ne za su zawa kullun su dinga kawo mu ci gaba a cikin kasa kash wannan ba namu bane kai ina kuke matasa matasa ya kamata a ce mu tashi mu ɗaukaka mu nemi tashi saboda ku ga rayuwa maya ce wallahi ga rayuwa da ake ganin da gugwar maya ce ina kuke yan mata da samari shin muna son mu tai wuri mu shakata amma yau wai na mawaƙan mu shin a kowane lokaci a kowace shekaru ya kamata a ce abin ya isa ka kowace shekara muna ta gayyato mawaƙa shin wai wace riba muke samu idan muka gayyato mawaƙan nan su ne suke karuwa da mu a kullum mu babu wani amfanin da suke muke karuwa da su shin idan ka gayyato ka da cikin gida al'umma da za su karu da shi idan ya samu kuɗi ma zai aiki ne a cikin ƙasar kuma zai bar kuɗin a cikin ƙasar kashi mu ringa kishin kasa gaskiya na ga matasa bisa youtube sosai ibn su habu kalis ismail su bubakar da sauran matasa dai masu nuna gishin ƙasa bisa shanshan ɗinsu su ma ina musu fatan alfere, sannan kuma ina ga sakonni na al'umma na 'yan ƙasa nijar gaskiya shine za mu sani abin da muke yi gwagwarmaya ce don haka wai gwagwarmaya ba ta bace ne kadai ta mu ce ta gaba ɗaya matasan nijar ya kamata mu tashi tsaye da kanmu a kowace shekara mai ringa gayyato mawaƙan su zo suna mun wasanni shin mene ne za mu karuwa da mawaƙan da da suke can wasu ƙasashe su zo su mun wasanni shin idan muka kalli mawaƙanmu shine abin alfahari mu so namu wannan ita ce rayuwa wai da an ce ka gina ka duniya ta so shi shin wallahi ka gina ka wallahi a haka zai rube a yanzu ba wanda zai so shi ya kamata ku sani mu ɗan Nijar mun sani muna da kishin ƙasa sannan kuma muna da son ƙasa mu sosai ina mawaka na ku tashi mawaka wannan hanya ta kuce a kowane lokaci kuma a ko wasan sallah kowane wasan sallah ya kamata mawaka Nijar ku ringa wasannin sallah ina kira ga 'yan uwana masu fahimta ko masu basira na san kowa zai iya gane magana ta inda ta nufa saboda rayuwa da kuke ganin ta fa sauƙi gare ta kai ka kama kanka sauki sannan kuma komi zai zo shin idan ka diba ka gani a kowace ƙasa suna wasannin sallah kuma mawaƙansu ne na cikin gida suke musu wasannin sallah shin mu nijar yaushe ne za mu gayyata mawaƙanmu su zo su mun wasannin sallah a kowace a kowace shekara kullum mu kawai za su kasance waƙoƙin ne suke ba za su amfana da mu ba kash da ku nake matasan Nijar gaba daya wallahi mu tsaya mu maka mutti ya mallele shin dole ne mu so mawakan mu shin ban ce mawakan Najeriya kasu zo Nijar su yi wasanni ba amma ba kowane lokaci ba ka abin yayi yawa shin mawakan mu na Nijar kullun suna nan kuma kullun waƙoƙi suke kuma sun yi 'yan Najeriya yi waƙoƙi ɗari saman ɗari amma ga sallah ta zo kawai su zo su mai damu saniyar ta tsaye to shabab ina ba ku shawara da dukkan wanda suke libya da dukkan wanda suke algeria duka gaba daya da wanda suke Niger gaba daya da wanda suke kasashen duniya daban-daban ya kamata mu sa kishin kasanmu a sannan kuma mu suna mu duk inda suke sannan kuma ina muku fatan alheri shin ashe inda za mu ta wajen kallon kawai shin idan kasan mu tana ta ta ta ƙwallon ƙafa wasu 'yan ƙasa ne za mu gayyato mu kai su mu wasan ƙwallon ƙafa dole sai namu idan suka yi nasara daɗi za mu yi idan kuma su yi nasara ba ma jin daɗi shin idan aka ce za a ta yi aikon kurkin mawaka na duniya shin wasu mawaka za mu ta mu gayyato mu kai na wata ƙasa dole namu za mu doka to idan duk wanda ya san haka namu za mu doka to me zai hana ko mu yi tomo a mu su rinka wasanni a cikin ƙasashen mu duk faɗin Nijar duk kowace sallah cin wa na barku lafiya wannan jawabi ne da sassi da dukkan kowane mawaƙi da dukkan kuma kowane ɗan ƙasa mai kishin ƙasar Nijar wa salam Da ni ina son ƙasata kamar ina son ƙasata ne ni ke faɗa muku haka wasu sun ba da rayukansu saboda ƙasarsu wasu kuma sun sadaukar rayukansu saboda ƙasarsu duk wanda ta aikin soja ya ba da rayuwar shi ne saboda ƙasar shi ne duk wanda ke aikin da folis yana aiki ne domin ƙasarsa na gaskiya da gaskiya wanda ta aikin lauya shi ma zai ma ƙasar shi aiki ne kuma ma ƙasar shi hidima kowane shugaban ƙasa yana alfahari ya ma ƙasar shi hidima kuma kowane talaka yana fatan allah ubangiji ya ba shugaba na gari shin a yau nijar mun samu shugaba na gari ko me ta samu shin ya kamata mu kanmu adalci kuma da kanmu da kanmu ni magana gada nake da yan kasa ta nake wa salam na barku lafiya